gwamnatin ghana ta yi watsi da yiwuwar koma ga asusun lamuni na duniya kamar yadda ministan kuɗi ya ce Ghana na da abin da ake bukata wajen ɗorewar tattalin arzikinta. We are not going to the IMF. Ba za mu je asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ba, sakamakon yana nan muna da albarkatun, muna da ƙarfin yin abin da muke so mu yi. Gwamnatin na cewa ta amshi basussuka na maƙudan kuɗi daga ƙasashen waje, domin haka sake amsar bashi daga asusun lamunin bai dace ba. Ta ce ta rage kashe kuɗaɗe daga asusun gwamnati, kuma ta bullo da matakan tara kuɗaɗen shiga na cikin gida, kamar wanda take kyautata zaton za ta samu a tsarin haraji. harajin e-levy wanda take ganin zai taimaka wajen gyara gibin kasafin kuɗi da ake fama da shi sannan kuma za ta ci gaba da hulɗa da asusun lamuni wajen amsar shawarwari idan buƙatar hakan ta taso duk da hakan wasu ƙwararru a harkar tattalin arziki a kafofin yada labarai daban-daban suna ta muhawara kan a koma ko kada koma ga asusun lamuni. tsohon ministan kuɗi dr kusibuchi ba shi da ra'ayin koma ga asusun in any case we are borrowed so much that we can't go to that market anymore ta kowane hali mun ci bashi da yawa har ba za mu iya zuwa wannan kasuwar ba kuma ya ce basussuka da gwamnati ta ci sun yawa kuma samar da kudaden shiga a cikin gida ya zama kalubale ga gwamnati malami a jami'ar kasuwanci na ghana farfesa godfrey bogbin a nasa bangaren cewa ya yi Once your international reserve deplete to a certain level, you have no choice than to go to the IMF in an ambulance. Da zarar ajiyar ku a kasashen waje ta kare zuwa wani mataki, ba ku da wani zaɓi da ya fi zuwa asusun lamuni a motar ɗaukar marasa lafiya. Ya ce kuma Ghana ta kai wannan matakin domin ya fara nuna darajar CD. Sarki Imrana Ashiru Dikeni masani ne na tattalin arziki amma ba yau muka soma eh, alaka da imf da world bank baki ɗaya ba structural adjustment program 1 and 2 duka mu da su muka yi mun yi bailout daban-daban tare da su amma hawa yau idan ka duba tattalin arzikin ghana za ga kamar muna matukar bukatan muya mu saya kan mu da kamu lokaci ya kai da ya kamata mu saya sai daka mu yi kokari mu taimaka ma kanmu da kanmu wurin magance leakages irin kudade da ghana ke rasawa ina gani idan mun yaki kan wayannan likidis da taimaka mana ina gani kamar komawa zuwa ga imf da world bank baki daya ba hanya bane da zai taimaka ma kasar ghana ba amma Hamza Adam tijjani mai shari'a kan tattalin arziki yana ganin koma ga asusun lamuni shine mafi dacewa ga kasar. Lamari na e ma yadda abu ke tafiya an samu ragowar mutanen da ke transaction kan mobile money wadda wannan kawai ya yi ma gwamnati wahalan gaske a yi ya samu wannan 7 billion da ake nema to kagan ba samu ba intervention da gwamnati ya ce za a samu kuɗi ciki daya an samu nakasa to wannan kuma ba zai taimaka ma gwamnati ba muna sa ran gwamnati kada ya ji tsoron cewa to ababen da IMF ke ajiyewa zai je against gwamnati idan aka je aka zauna aka yi musu magana mai kyau za a iya samun rancin kuma wannan kudi kuma gwamnatin kasar Ghana ya yi doki ya aikatar da ababen da zai taimaka ma kaza to ina jin zuwa IMF ba gazawa ba bane idan yadda kasan ke tafiya ina yana cikin mafi kyawun ayyuka da za a yi aje na gaggawa a yi a magance kada gwamnati ya ce za a iya samun kudi gida kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu yadda lamarin ke tafiya gwamnati ba zai zai samu ba. Ghana ta fice daga shirin bayar da lamuni shekaru kaɗan da suka gabata bayan kammala wani shirin tallafin kasafin kuɗi na dala biliyan ɗaya da ta shiga da asusun. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.